تعالى من يخاف شيء في جزءه جلاله جلوانك وانا كي جزء أملاكه ملائكه يخاف أملاكه جلاله من فوقهم الله daga samansu كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهذا فيه إثبات العلو وانا اتكينسا اكوي تبتن دا دوكاكا او سمن تكا والله أكبر من قدى لسريره عبد به كالرحل للركبان والله أكبر الله نيفجر ما من قدى عبد لسريره wanda ya wayi gari iki gadarsa bihi karrahali kaman sirde ne ko abun hawan raƙumi lirrakuba ne ga wanda suke kai ainihin sariruhu gadarsa ko wannan ainihin sariruhu harshe arshuhu فإنه قد جاء في الحديث يازو حديث أن له عقيدا قابيد الرحم ينادى كارا كمن يد سرجيكي كارا نكاتكو والعقيد شي ولنا عقيد ما يسمع من شرير الرحل أبن أتجي نكارا الرحل شي ولنا عقيد نا gabai سونا sai dai mu ma mu ji mu kalle shi mu ji mu masa an kama tun da inda ka ja na kiki kiki kamar nonsa ne yayi go yin yan motsa zai goge juna ya kara to wannan kamar nonsa ne shine ke ce masa a sunaye akwai amsa kama wannan kamar sa aka kalla aka bashi suna. sai dai inda akwai sunansa na hakika to ma ji in akwai wanda ya sani إذا كان عليه حمل فالبعير إذا كان عليه حمل إن أو كده كايا ثقيل تجد أن رحله ذاك تامو شرد سنن يكون له صغير صغير كان صغير والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثمان الله أكبر شيني وند من أتانا قوله وند مكانا ستظومنا سأغاني جابوا من عنده من فوق دقتما ست ثمان قوله من أتانا قوله يعني القرآن قوله وقوله من عنده من فوق ست سماء wannan magana kaifa ست سماء dan da ka ji mutane na tambaya yaya ست سماء shida takwas السماوات سبعون وإذا عرفنا إليها الكرسي idan muka ƙara masa kursiyu to kaga ya zama sarfa wal arshu ne wal هذا العرش ده وانت يا معك والعرش للسارة ثماني أما ستة أما شدنا فربما أراد بسكة السماء الدنيا أنت لسما تقصى كان ده كان سما يا زما وانا ثبت من السماوات السبع والله أعلم وعيسى إلي وانا كذي كمان تا قالوا كتب كم يمكن ست سمان سي كارو من ذاك كم لا كل يعني جواب فوق بينا ذريبا ليش يكوني ها هذا لبلو بندي بكذا ذريبا wannan ya كمان kana faɗin abin da yake haka yake kuma a gaya mutane abin da ba ya yi wajen kasa sako-sako da abu in ga kaddarawa kai Allah ya kabi ya ba ka baiwa in ka bi abu su ka rike sauranka ne ba ka ce irin ka ba yawa to duk wanda ya taba yi ka ta kai zai halaka in ka bi ka kawa ka kawai in an je za ka yi kawo ka to kaga wanda ya daka ta saka zai halaka dole ba ka ɗora mutane a kan ra'ayinka ko akan tabi'arka ke da lafa sai kabiya ba wannan me a cikin nan sai wanda ya daga ta kai san kai shi to sannan ma kuma kila za a tara kai ma din ba haka ba ba yadda za a yi ka haɗa abin da ka dandake shi da abin da ka ji shi kamar tsari shi ba zai haɗu ba abin da ke cutar bahaushe ke da kafin mu yi karatu sai ka gani eh lallai wani gani ne amma a yanzu za ka tabbatar tafki ne in ka goge za ka tara tafki ne ana karatu gina nazari sai an ce za a yi jarabawa daga nan ta wallahi ni zuwa nama biyu kuma da na zo ma ban kula ba da na kai me aka yi ya kalli na kafa ya faya faya ya gani sai kuma ya dauki kai da Allah kai ne ka rubuta kaza kaza na san kama ne da Allah kai ne yake kai da Allah kai ne yake kai in ya duba ya duba na wannan ya duba na wannan ya duba na wancan in an jima da yan sace sace da menene sai ka ga yayi na da to kaga wannan ba daidai bane ba inda ya tsaya ya karatu wannan da yayi wa duniya amfani da kuma ya yi wa addini amfanin addini ke karatu to amma mu duk wanda ka gan irin wannan hafikin sai ka san da shi shi ne ne ake nema ne a cikin jarabawa in ka ce karatu ka ce jarabawa kawai za ka dinga in ka halar ba sun kirki ne ce ba ana zuwa a zo wajen karantawa sai ka rasa bai kace Jaraba fa a ce to ballantana ne kwakwalwa irin wannan in ya kallafi sai ya karanta sai ya rubuta jaraba amma darasin bai iya shi ba shi yasa ba a dogaro da cin jarrabawa ai tun masu hankali ba za ka kafa tuge su dogar da tuge zai yi sata ne ko haka kai zai yi ɗan shafsar ne haka kame kame amma rabu da wanda shi isa a kalli kan ruwanka ka halarci aji ka halarci aji kusan ɗan fashin ka ba yawa to wannan in aka ce ka ci jarrabawa to da gaske ne za ka yi aiki da jarrabawa amma akwai hanyoyin da za a yaki jarawa da yawa mai kwakwalwa kane kan nan yi zai jarawa mishi amma wancan wanda yake kaza dole sai an yi abin na to haka ina muke a'a ba bashi ne ba نزل الأمين به بأمر الله من على الأرش استوى الرحمن نزل الأمين amintacce jibrilu ke da shi ya sauka da alkurari bi amrillahi na rabbin daga ubangiji alal arshi tawa wanda ya daidaita kan al'arshi ar-rahman al-aminu huna ya'ni jibril وصفه الله بأنه أمين الله يا كمان تاشي سوى الشيء أمين تشيرين يعني أمين وبأنه قوي قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيد ذي قوة هنا محل الشاهد بيك عرشي أولا ما يعلى عرشي كما هنا دمتين وقال نزل به الروح الأمين قرآن الكريم وبالقوة والأمانة ذكر فيه بأمانة شيل يعني يحصل الكمال أكثام كمالا قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين في يوم من ذاك shi ma aiki in ka tashi za ka ɗauki wanda za ka ɗauka aiki abu biyu za a kalla ƙarfinsa da amanansa in aka kuskure ɗaya to komai ya rushe wallahu akbarul qahirun فوق الإباء فلا تضع فوقية الرحمن الله أكبر قاهر يعني rijayi dukkan كومي فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن كدك فمن سمنتك الله أي من كل وجه ثابتة له يعني الألو والفوقية من كل وجه تلك ثابتة له لا تعظمون يا أولي العدوان كذا أقول لك أنت أي أن هؤلاء هضبوا سنكرية سنكروش الفوقية وقال إنها ليست فوقية الذات وإنما هي فوقية الصفات قهروا وقد قهرا وقد استواء الذات فوق أرشد القرآن والقرآن يعني طهرت أو جري جاية قدرا تقدر واتواء ذاتي فوق الأرش بالبرهان والقرآن يعني أن علو الله علو قهر وعلو قدر وعلو ذاتي ولهذا قال واستواء الذات يقصد علو الذات نعم أعمال